na gajiya lafiya lawan layi ai tun da na ji ka kira sunan nan na so ka san wato muna ainihin nishadantuwa da wannan ya ake ce mai comedy ne ko comedy comedy wato kullum mu ne akan youtube wallahi Allah to malam hudu ah. a zo akai yake wallahi na zo wannan karya ne ka hada wannan ka mai magana ko me kake bukata ya maka a ah, sabon rike wannan rike wannan da Allah Allah ka tabbatar ka bashi abin da yake so ba haka ba zan daina shan shayi haka ma ba zai faru ba ai in ka daina sha kaman ka kashe mu na yin shayi na kashe mai shayi ka ne ka saka min indomi biyu kwai biyu shayi da rabin madara bun bita da nestle lifton guda biyu kifin wangwani guda biyu bari dauri ɗaya ka shafe ta da bota sannan ka samu lemon da biyu ka kuɗi eh, biredi saba hudu ka ne gwangwanin madara gwangwani shida kaji kana ji ko ina da ka wanda yake dan muka wannan na so ba to dan ka bashi dubu daya ka ji ko ka bashi dubu daya sai mun kaji sannan kuma idan zan tafi idan zan tafi zan karbi 500 a hannunka ne da ai kalan kasan ko diesel Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh. Mazaje ne.